Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da ko 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata takwas ga watan Oktoba. Yau bayan labaran duniya za a ji cewa ƙwararru sun gano wani irin wake mai juran kwari da kuma yanayi mai tsanani. Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin na a dawo lafiya. ma ya gabatar da sharhin jaridun Nijar. akwai mu kuma da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu amma da farko ga cikakkun labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum Shugaban Amurka Donald Trump ya aikawa da Turkiyya wasu saƙonni biyu masu karo da juna dangane da shirin da ƙasar ta Turkiyya take yi na kai farmaki kan mayakan kurdawa A jiya Litinin shugaba Trump ya ce dakarun Amurka za su ja gefe domin shirin kai farmaki da Turki yake yi. Sai dai ya gargaɗe ta cikin kakkausan harshe da cewa idan har ta wuce makaɗi da rawa wajen kai hare-haren zai ɗauki matakan kassara tattalin arzikinta. Sai dai abokan shugaba Trump 'yan jam'iyyar Republican sun nuna fushinsu kan yadda amurkan za ta yasar da kurdawan siriya waɗanda suka haɗa kai suka yaƙi mayakan is tare da sojojin amurka a jiya litinin ɗaya daga cikin magoya bayan trump a majalisar dattijai ya kira wannan mataki a matsayin rashin hangen nesa da sanin ya kamata haka zalika 'yan jam'iyyar democrat da ma'aikatar harkokin waje da ma'aikatar tsaron amurka duk sun nuna kin amincewarsu ga wannan mataki na shirin kai hari da turkiyyar take so ta yi a arewacin siriya 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilan amurka sun aika da takardun sammaci ga ofisoshin ma'aikatar tsaron amurka da na kasafin kuɗi da ke fadar white house a ci gaba da binciken yiwuwar tsige shugaba trump da majalisar ta sa a gaba majalisar dai ta nemi ofisoshin da su miƙa mata takardun da suka shafi shawarar da trump ya yi na riƙe tallafin kayayyakin soji da aka warware da aka ware wa ƙasar ukraine a jiya litinin kwamitoci uku da 'yan jam'iyyar democrat ke jagoranta a majalisar suka buƙaci sakataren tsaron amurka mark esper da muƙaddashin darakta mai kula da kasafin kuɗi da gudanarwa da harkokin kasuwanci wato russell bauch da su miƙa takardun nan da su miƙa takardun nan da zuwa 15 ga watan oktoban nan 'yan jam'iyyar ta democrat na binciken tursasawa da ake zargin Trump ya yi wa Ukraine na cewa ta binciki abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat wato Joe Biden da ɗansa Hunter. Wani ɓangaren binciken na so ne ya gano ko matakin da Trump ya ɗauka na riƙe tallafin kayayyakin soji da Amurka ta bawa Ukraine. na da nasaba ko akasin haka da buƙatar da ya gabatar wa kasar da ta binciki iyalan biden Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Iraki Barham Saleh ya Allah wadai da har-haren da aka kai kan masu zanga-zangar adawa da gwamnati da kuma manema labarai bayan aron gama da aka kwashe mako guda ana yi da ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da ɗari. Kana ta jikkata wasu dubu shida. shugaba sale ya bayyana waɗanda suka kai hare-haren a matsayin ɓata gari da maƙiya ƙasa inda a wani jawabi da ya yi ta kafar talabijin ya nemi da a ɗauki matakan da za su daƙile yaɗuwar lamarin a cewar shi ƙasar iraki ta sha fama da tashin-tashina da yaƙe-yaƙe da kuma hare-haren ta'addanci da ya kamata a ce an shawo kansu. a jiya litinin dakarun kasar suka amsa laifin cewa sun yi amfani da karfin da ya wuce kima yayin wani artabu da suka yi da masu zanga-zanga a birnin sadar da ke bagadaza prime Minister pakistan imran khan zai fara ziyara aiki a yau talata a china inda zai gana da shugaba Xi Jinping da Prime Minister Li Keqiang don tattauna dangantakar kasashen biyu da kuma yanayin tsaro dangane da matakin da Indiya ta ɗauka a baya-bayan nan a yankin Kashmir da ake takaddama a kai. A jiya Litinin ofishin Khan ya ce ziyara aiki ta kwana biyu za ta taimaka sosai wajen ƙara bunƙasa tattalin arzikin pakistan duba da, da zuba jari da kuma ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da suka kasance makwabta rikici tsakanin pakistan da indiya ya zafafa a watan agusta bayan da gwamnatin indiya mai kishin addinin hindu ta janye kwarye-kwaryen 'yancin gashin kan da ta bawa yankin na kashmir mai rinjayen musulmai ta kuma mamaye shi yankin da duk ƙasashen biyu ke ikirarin nasu ne masu fafutuka kan sauyin yanayi a duniya sun fara zanga-zangar makonni biyu a jiya litinin inda suka yi ta nuna rashin da'a domin ganin an ɗauki matakin da za su rage fitar da hayaƙi da ke ɗumama yanayi a birnin london 'yan sanda sun kama mutane 276 waɗanda suka toshe gadoji da tituna yayin da a birnin berlin kusan masu zanga-zangar dubu ɗaya ne suka toshe grossier stand wani shataletalen ababen hawa da ke yankin da ake kira victory column zanga-zangar wacce kungiyar nan mai suna extinction rebellion group mai rajin yaƙi da gushewar halittu ta janyo hankulan ɗaruruwan mutane a biranen duniya da suka hada da austria da australia da faransa da spain da kuma new zealand. Zahar Amin fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a daidai lokacin da Najeriya ke bayar da muhimmanci ga bangaren noma, gidauniyar inganta fasahar noma a Afirka AATF a takaice tare da haɗin gwiwar jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. ta yi gwajin wani irin wake mai juran yanayin wurare masu zafi da kuma juran kwarin da ke lalata tsiro kuma ana shirin rabawa ga manoman najeriya baɗi daga kano ga baraka kafa da cikakken rahoton shi dai wannan iri an ba mu irin masu kala uku e eh, ɗaya ana kiransa pbr ɗaya ana kiransa p 10 na uku ana kiransa p 60 wannan muryan wani manomi kenan a garin bagadawa da ke karamar hukumar bici inda yake bayyana wani sabon iri da baya buƙatar feshi da yawa kuma ƙwarin wake baya masa illa a wata gona da aka gudanar da gwaji na sabon ingantaccen irin wake Cibiyar binciken harkokin noma ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da haɗin gwiwar gidauniyar binciken harkokin gona ta Afirka wato AATF bayan shafe shekaru goma suna bincike dangane da ingantaccen irin wake wanda baya buƙatar feshi da dama. Makwarin nan da ke addaban manoma wake baya yi masa illa wato ƙwarin maruka sun kammala bincike. Wannan bincike dai an fara shi ne tun shekara ta dubu biyu da tara. a wani yunkurin tabbatar da abinci ya wadata a ƙasa baki ɗaya wanda hakan ce ma ta baiwa cibiyar binciken harkokin noma ta IAR damar gudanar da wannan bincike tuni dai suka kammala ake sa ran wannan iri zai wadata a kasuwa a watan disamba mai zuwa da yake jawabi farfesa isyaku wanda dr muhammad lawan ya wakilce shi kuma jagora a wajen gudanar da wannan iri ya ce sakamakon gwajin da suka gani a gonar bagadawa abin ayaba ne akan haka ne farfesa ibrahim umar abubakar na cibiyar ta ar ya ce mu nuna musu sabon iri da muke niyan ba wa manoma muka kirkiro amma ba ta kai ga hannun manoma ba to yana ɗaya daga cikin matakai da ya kamata mu ɗauka kafin ita kwamiti na ƙasa wadda take da hakkin release na wayannan iri su ta kai ga hannun manoma kirawo wannan taron ne su gani zahiri tsakanin iri da take jurewa wannan kwaro da kuma iri da ba ta jure wa wannan kwaro ga. Manoma sun yaba ga yadda suka ga wannan sabon iri. Baya iririkan da muke shukawa kamar akwai wanda na shuka wanda na hada su da wannan shi kuma a 150 stroke 27 amma nakan yi masa feshi hudu biyar su sai aka ce mu in yi feshi sau biyu kawai domin ga me zai biyo baya to wallahi wannan iri ni dai Allah ya sani ya burge ni wanda aka ga wa'annan matsalolin da kwari ya taba tunda Allah ya sa za su ba mu magungunan da za a rinka kashe su wannan irin yayi dan wannan din da muka zo kan shi ma mu muka zaba gaskiya ya mana saboda mun ebi kwayar waken daga karshe shi ma wani jami'i a gidauniyar binciken harkokin noma ta afirka wato aatf dr isufu kolo ya ce wannan bincike na cikin kuduri na tabbatar da abinci ya wadata a nahiyar afirka baki ɗaya tare da can alwashin tabbatar da haka baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya a gaida baraka da wannan rahoton kafin mu ci gaba bari mu leƙa Sudan. a gaishe ka za ka koje najeriya wata ran yanzu kuma bari mu koma gefe guda babu makeri ya gabatar mana da shiri na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya baba ya ku makeri ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yake sallama da ku a daidai wannan lokacin Shirin a dawo lafiya a yau zai ci gaba ne da hira da shugaban hukumar kula da sufuri ta jihar Kano wato Karota, Dr. Baffa Babbaɗan Agundi, akan ayyuka da hukumarsa take yi domin tsaftace harkokin zirga-zirgar ababen hawa a Kano. A makon da ya gabata, Dr. Baffa Babbaɗan Agundi ya faro mana bayani ne akan matakan da hukumarsa take ɗauka domin kyautata rayuwar ma'aikatarsa domin hana su faɗawa tarkon karɓar na goro. yana mai cewa yanzu bisa faɗakarwa da muke sayi da shi al'umma sun ga canjin ƙwarai da gaske ba kamar da ba mun yi maganin karɓar rashawa da hanci a gurin shi yanzu wanda kafin ka ga ba za a ce ɗari bisa ɗari ba amma dai kusan muka ce kashi saba'in da biyar ko tamanin gaskiya ba mu yi faɗa abin da yake ba haka ba an samu ci gaba kwarai da gaske a wajen aikin su kuma gaskiya suna ƙoƙari a yanzu ni na ina yaba musu a kullum domin komai ruwa komai rana kullum za su fito da rigar ruwansu su tsaya wajen aiki su yi abin yana ba wa mutane su a kwarai da gaske kuma a cikin wannan mata biyu muka ƙoƙari suka sama musu da rigar wannan da sauran kayan aiki da yanzu haka suna kan hanyar kawowa kamar fitilu da na ba da hannu cikin dare da reflector jacket shi ma da a amma dai cikin ɗanyen wannan lokaci saboda ruwa muka yi kafin tun kafin ma a sami izinin siyan waɗannan kaya muka yi lalubo su muka aka kawo kuma muka sanar da girma gwamna muna sanar da shaida da izinin a cikin kuma har aka ba da kuɗin siyan waɗannan kaya yanzu wanda yana daga cikin ɗaya daga cikin abin da cikin gaggawa ne girma gwamna muka sanar da shi da amince mana aka yi wannan tsari. to sai dai kuma wani abun da wani sa'ilin ana kokarin kashe rashawa da cin hanci to amma sai kuma idan ka duba rayuwar ma'aikata abin da ake basu ba isan su yake yi ba ko kuma a'a abin da ya kamata a basu bai cika zuwa akan lokaci ba shin akwai matakai da suke kuke ɗauka na ganin ba ma'aikata ba shiga cikin wannan hali ba don saboda kada su yi su fada irin halin nan na cin hanci da rashawa? Eh, gaskiya mun ɗauki matakai kusan kashi uku na farko dai albashi a jihar kano gaskiya duk ma'aikacin da yake jihar kano zai gaya maka albashi ba matsala ba ana biyan sa kuma a kan lokaci ba a taɓa fashin biyan albashi ko da na wata ɗaya ba saɓanin wasu jihohi da suke da albashin shekara ma wasu wata bakwai takwas shida biyar ga su nan dai alhamdulillah Allah ya taimake mu da girma gwamna bai taɓa samun kansa da shi da ma'aikatansa a cikin irin wannan tsari da na ɗauki ne. na biyu na fito da tsarin kamo musu babura wanda ba a ba su cikin farashi mai sauki da za su dinga biya hmm. a yanda ake yi yawanci baburan nan inda na biyu ana biya a cikin gurare daban-daban kamar malaman makaranta a cikin wata goma sha takwas suke biya to tsarin da muka yi musu za su biya kusan cikin shekara hudu ba wanda za a dinga yankan kuɗi ya wuce dubu biyar wasu kuma na ga suna biya har dubu goma sha biyar dubu sha takwas ya danganta da irin tsarin da ake da wanda ya kawo irin wannan babura to amma mu yanzu abin da muka yi cewa da waɗanda za su kawo cewa wanda ya yi kawo su biyu ba zai karɓa abin da ya wuce naira dubu biyar ba domin kar a takura mutane kuma su samu abin zuwa wurin aiki eh, don wata mutum zai iya tashi bai da kuɗin abin hawa da zai je wurin aikinsa amma idan yana da ɗan mansa ko ya sa mansa zai iya zuwa ya je ya dawo ba tare da damuwa ba na biyu yanzu dukkan aiki da ake sa su wanda ya saba da lokacin ka'idar aikin shi mun saka allowance abin da ake kira allowance na zuwa wannan aiki ko aka gayyace su wani tare wanda baya daga cikin lokutan aikin sai ana ba da kuɗin mota waɗannan dai su ne kaɗan daga cikin abubuwan da aka tsare kuma yanzu ga shi gwamnati ta bayar da kuɗin albashi na naira dubu talatin miliyan ne da za a samu ƙarin duk da aka dai ba wai abin da ya isa ba ne amma in Allah ya yarda ina ganin za a sami damar gyara abubuwa cikin yardar Allah. To ya alakar karota da mm, sauran hukumomi da suke kula da sufuri da hanya kamar road safety da ma'aikatar eh, 'yan sanda mai kula da bangaren sufuri da sauransu ya hulɗan karota yake da waɗannan hukumomin. wato gaskiya ba don jami'an tsaro ba aikin nan da ba za mu iya shi ba domin mutane sun canjarci da yawa amma ana da ikon sa ana ba ni wannan matsayi abinda na fara yi shine ziyara ga ma'aikatan hukumar tsaro daban-daban daban-daban na nemi taimakon da haɗin kansu da muka tabbatar musu da za mu aiki kafada da kafada da su kuma zuwa yanzu gaskiya duk abin da muka yi kira da kwamishinan 'yan sanda ko darakta na sss ko hatta komandant na sojoji wato ya ba mu layazin ofisa wanda a irin aikin da ake zata ga an haɗu da wasu ma'aikata ce su ma'aikacin sojoji ne a samu wata matsala tare da su kuma yawanci sai ke ga ba sojoji ne na gaskiya ba ƙarya suke mun kakkama irin wannan kuma shugaban hukumar sojoji tankace ne wannan ya turo mana da a mota guda ta sojoji su su kama mutum a bi a ga ƙarya yake kuma a kai shi gurin yan sanda kai shi kotu saboda haka gaskiya mun samu haɗin kan jami'an tsaro ba abin da za mu ce musu sai dai biya tare da neman daɗin haɗin kan don aiki a tafi cikin yadda ya kamata. To a ne kuma za mu jatsa aya har sai mako mai zuwa a madadin bakon namu Dr. Baffa babbaɗa a gundi shugaban hukumar kula da sufuri ta jihar kano wato karota da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman solomon abu wanda ya daidaita mana sautin shirin baba ya kuma makirri ne daga nan washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya A da, baba yanzu kuma ga silabar ma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar de Listuwar. wacce ta cewa bankin duniya ya ɗauki alkawalin kashe miliyan 267 na dalar amurka domin ayyukan kungiyar kasashen jason sahel jerry ta ce za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe domin ayyukan ci gaban da aka tsara a ƙarƙashin wasu tsarin project ɗin da ƙasashen yankin suka tsara da nufin inganta rayuwar al'umma kamar yadda aka bayyana a yayin taron shugabannin jason na baya-bayan nan da ya gudana a nouakchott jaridar air info na cewa 'yan sanda a mafitar garin tawa kan hanyar agades sun kama sinkin tabar wiwi a hannun wani soja bayan da suka gudanar da binciken kwakwaf a wata motar jigila jaridar ta ce sojan wanda ke dauke da bindiga samfarin aka karanset ko kuma ak-47 hada da harsasai kimanin talatin yana daya daga cikin askarawar rundunar durku da ke kan iyakar nijar da libya sannan yana kan hanyarsa ne ta komawa aiki bayan kammala hutun makonni biyu wannan na faruwa ne makonni biyu bayan da aka gano wani ɗan sandan barikin madawa da ke safarar makamai jaridar lebanon ta bayyana cewa gwamnatin jamhuriyar nijar na ci gaba da rusa majalisun karkarar kasar saboda zargin magadan gari da mashawarta da laifin wawure dukiyar jama'a mataki na baya-bayan nan shine wanda majalisar ministoci ta ɗauka a ƙarshen makon jiya don rusa majalisar karkarar filinge da kurfai ta tsakiya da gidan sori yayin da aka tsige magajin garin gidan rumji bayan da wani binciken manyan sufetoci ya gano rashin gaskiya a dangane da yadda ake tafiyar da harkoki a waɗannan majalisu. Mu rufe da jaridar Le Nouveau Republicain wacce ta mai da hankali a kan rikicin shugabancin da ya barke a jam'iyyar model lumana ta 'yan adawa wacce a ƙarshen watan jiya ministan cikin gida ya sanar da ɓangarorinta cewa ba wanda ya cika ƙa'ida a taron kwangiren da suka gudanar a yamai da doso jaridar na cewa za ta yiwu dama ce aka baiwa shugabannin jam'iyyar domin su yi karatun ta nutsu don watakila su duba hanyoyin zama a kan teburin sulhu da nufin ɗinke barakar da ke barazanar durkusar da jam'iyyar ta modern lumana sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. a gaida suleiman so yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka sunana Gambo Barau Fatas daga tsohuwar kasuwa garin Fatas a yau na so na mika sakona na yabo da jinjina a mai girma gwamnan mu alhaji mai buni da alhaji idi barde gubana a bisa yunkuri da suka yi na kokarin ganin sun farfado mana da masana'antunmu na wannan jiha baki daya a nan fasaskun muna da masana'antar yin kwano zinc akwai kuma masana'anta ta fulawa mai a garin akwai masana'anta ta man gyada sannan a damaturu muna da masana'anta ta taburma da sauransu to duk mai girma gwamna ya je ya gani da idansa kuma an fitar kudi da za a siyo kayan gyara da shi na wannan masana'antu gyara yayin nisa don mu mun gani kuma abin alfahari ne ana ta kokarin gyara da cikin wayannan masana'antu shine muke kara jaddadawa da kira ga matasanmu da cewa albishirinku yanzu matasa sai ku karkare takaddunku ayyuka dai kan gasu nan za a fara samu insha allahu sannan kwangiloli da muka ga sun fara shiga hannun kananan. mutane wannan abin alfahari ne abin godiya ne da fatan za a tafa haka da suka samu don allah da annabi yi aiki ingantacce yi aiki mai kyau a wayannan kwangiloli nasu don a samu na baya masu da su amfana allah ya saka da alheri mun gode mai girma gwamna da mataimakin talabi da ta suna na gambo barau fatasku daga tsohuwar kasuwa garin fatasku Assalamu alaikum da farko suna na Aminu Shayi na garin Garbace da zama da kuma ta Balija ta raba tarayyar Najeriya don yadda yadda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya nuna bacin ransa akan waɗansu kalilan sun da suke akan dukiyar Najeriya kuma mutane al'umma miliyan ɗari da hamsin suna cikin hannu da hannu ƙwarya hakika ya kamata shugaban kasa ya nuna musu ba sani ba sabo domin dukiyar kasa ta kasa ce domin talakawan kasa su more ta ta fata shugaban kasa da mataki a kansu mai bai kuma a kwato mai dukiya a al'ummar kafa aiki na gode mai magana aminu mai shayi da garbace da kuma kuma tabbata da tabbata kasar najeriya zuwa muka shan jima. assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana alhaji audu ya zura kamfana malamai dorin jihar jigawa najeriya na da zan bayyana a yau ina so mai kira ga mai girma shugaban kasa wannan kan iyakokin mu na najeriya da wasu ƙasashe ya kamata ka ƙara garkama kwaɗo a su domin wannan mataki da ka ɗauka al'umma makiya najeriya ne suke zagin ka saboda ka rufe kan iyakokin najeriya duk ƙasashen duniya ba ƙasar da suke buɗe bodar ta ta ce a ɗebi kowane irin zuwa a fita da bi ko a ɗebi kowane irin zuwa a fito da bi ƙasarta kuma wannan mataki da ka ɗauka al'ummar najeriya noma suna farin ciki domin kayan gonarsu da suke nomawa ya yi daraja sannan shigo da makamai da taramon da waɗannan maƙotan ƙasa suka bari ake shigowa da ni domin za a samu kuɗin shiga na ƙasa to allah da wannan zuwa gaba zai zama mataki ga sauran kasashen afirka waɗanda kasashen suka zama dola irin ƙasa ta najeriya ake yi da kowane irin duniya zuwa jirgi mana mai magana wajen audu mai zuwa kampala malam madoro a jigawa na gode ne amurka To a gaishe ka kai ma yanzu kuma ga Zahara ta dawo da labaran duniya an fa a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya aikawa da Turkiyya wasu sakonni biyu masu karo da juna dangane da shirin da kasar ta Turkiyya take yi na kai farmaki kan mayakan kurdawa. A jiya Litinin shugaba Trump ya ce, dakarun amurka za su ja gefe domin shirin kai farmaki da turkiyya ke yi sai dai ya gargaɗe ta cikin kakkausan harshe da cewa idan har ta wuce makaɗi da rawa wajen kai hare-haren zai ɗauki matakan kassara tattalin arzikinta. 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun aika da takardun sammaci ga ofisoshin ma'aikatar tsaron Amurka da na kasafin kuɗi da ke fadar White House a cigaba da binciken yiwuwar tsige shugaba Trump da majalisar ta sa a gaba. majalisar dai ta nemi ofisoshin da su miƙa mata takardun da suka shafi shawarar da trump ya yi na riƙe tallafin kayayyakin soji da aka ware wa ƙasar ukraine shugaban iraki barham saleh ya yi allah wadai da hare-haren da aka kai kan masu zanga-zangar adawa da gwamnati da kuma manema labarai bayan aron gama da aka kwashe mako ana yi da ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da ɗari kana ta jikkata wasu dubu shida shugaba sale ya ayyana waɗanda suka kai hare-haren a matsayin ɓata gari da maƙiyin ƙasa. To masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Zahar Amin fage ta karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Dara Smith ni Ibrahim Kalmasi raba ke muku fatan alheri sai an jima.